mun ci gaba da soyayya da shi ba wanda ya sani har kusan shekara biyu bayan yin wannan jan haifin da muka je mu kai da shi sosai daga baya kawai sai na ga yana irin jawa ka gane irin ko a waya in za mu waya da shi sai irin ya ce min daga idan ya kira ni a waya ka ko idan mun gaisa ko na kira shi mun dan gaisa sai ya ce min to an ji mama ya waya ko sai ya kashe waya haka dai irin ya dinga jawa dai da sai ya kira ni su nawa ka gane har damuwa ma nake wani lokacin ina cewa nake shi ya fiye na ce in mutum ya je guri ta kiran shi kaza kaza to sai koma ma sai ni zan kirawo shi kuɗi ya bi in banda abin duniya sa abin duniya muna tare da kai muna yi rayuwa da ni da kai ni ina tare da shi wanda na yake so na wanda na faɗa maka saurayi raina a baya wanda na rabu da shi saboda shi yana da kuɗi sosai ba ƙaramin mutum bane ba babban mutum ne amma na rabu da shi na kyale shi wanda idan ya zo zance wurina, na at least abin da yake bani duk zancen duniya idan ya zo guri na yana bani naira dubu hamsin duk zance na duniya idan ya zo wurina. Shi wancan Shi wancan saurayina na Abuja. Eh, amma kika sarayar da shi. Amma na rabi da shi na kyale shi. Suna na Sa'adat Haruna. Daga wace unguwa? Gacharawa. Sa'adat me ya faru da ke? Um, labari ne akan saurayina. da yi min abin da ban ji daɗi ba like kamar yaudara za a ce kenan ya mm, kai ku da shi eh farkon haɗuwa ta da shi kamar kusan anguwan mu ɗaya da shi so farko mutunci muke yi da shi daga baya sai ya nuna kamar ra'ayi na soyayya yana suna so tun ban wani bashi fuska ba saboda naci kasan wasu mazan suna da naci sosai so yana da naci wannan nacin da yake da shi shi ne dalilin da ya sa har na fara son shirima so mun fara soya da shi dai kamar wasa haka kuma abu har yanzu ya zama na gaske na ji ina son shi sosai wanda ko wani ya ce min rabu da shi ina jin haushin shi kuma zan iya ba lokacin da kuka haɗu da shi kina da wani saurayi ne eh ina da wani saurayi lokacin da muka haɗu da shi to shi wancan ya mako masa eh saboda shi wancan ba mazauni bane gaskiya ba ne yake ba Abuja yake so yana zuwa haka time to time in ya samu lokaci so ka san ce saurayin kusa da gida <laughs> yana da naci kullum ina ganin shi kullum muna tare da shi so ga dole sai an samu bambanci da wancan da waya muke lokaci zuwa lokaci amma shi matafiyin yayi magana da manya ko kuwa eh ya zo gidanmu ya nemi izini na yana so zai ringa zuwa rancewar na kuma yana so na kafin dai a zo a yi magana na kawo kuɗi engagement da wani waye waye duk baya wannan ba ma da ya zo gidanmu in gidanmu sun san shi. Mm. to shi wannan sabo da ya fito da me ya amfani har ya bagar da mulkin sa. eh ya yi amfani da naci ka san an ce idan mutum yana da naci akan abu so na nacin da yake da shi shi da ya sa ya achieving abin da yake so a kaina har na jini ma na fara san shi. da kika fara san shi ya kika wajen sanar da gida eh ba sanar da gida ba saboda yana dan jin tsoro because an riga an san wancan kuma gashi na zo ina son wannan so hankali dai da aka fuskanta cewar muna tare da shi kuma soya muke da shi sosai hankalinsa kuma ya dawo kaina akai ta faɗa akai ta abubuwa dai haka ai rabu da shi saboda ɓata min lokaci yake yi gidan ba wai za a yi shi ba kuma ga wani ina tare da shi an yi magana na kawo shi kuma na zo na ƙara kula wani so dai na fuskanci abubuwa irin ƙalubale haka kala-kala To a gidan ya kika yi har suka amince? An sha gwagwarmaya sosai gaskiya don har makaranta ta sai da a gada kasar saboda wannan abin a ganin kamar ko makaranta da nake tafiya ina amfani da wannan damar muna haɗuwa da shi shi wancan baya nan da sauran abubuwa so daga baya dai da abin ya citira sosai aka cirza aka kai ruwa rana na dage na cije ko yi min magana na kiji na ƙiyadda so ya ta rufe min ido na dage na ce ni lalle lalle shi nake so Sosai baban mu ya haƙura sai magana ce shi bai san wancan ba kuma bai taɓa ganin shi ba ni na kawo shi don haka shi baya yi ma yaran shi auren dole kuma ba zai fara a kai na ba na haka maganar wancan ma babu ita shi kuma wannan ai magana domin manyan shi su zo a san idan da gaske shi shi wancan matafiyin da shirin aure ya zo shi da shirin aure ya zo dan a lokacin da ya fuskanci ma hankali na ya fara karkata kan wani hankalin shi ya tashi sosai duk da yana da shirye-shiryen barin ƙasa waje waje wani zama kusan sabon months amma ka yi kansil wannan tafiyar nashi da zai yi kansil ɗin shi ya nuna zai zo a yi magana ya mun magana ya ce mun zai zo a kawo kuɗi ya ringa turo min like kamar akwatuna da lefe in zaɓo abubuwan da nake so irin duk wani abu dai haka da ya yi attraction ina so amma na irin da ya rike gani ni kawai wancan ne. a lokacin kin bi soyayya. a ni na bi soyayya kawai wancan nake so. Mm, na share shi na kula shi. da kika sallami wancan gida aka amince da shi wannan sabon saurayin naki ya soyayya ta kasance eh to soyayya mu gani sha'awa ina son shi sosai na so shi ma kuma yadda muke rayuwa da shi babu boye boye ba ƙarya ba wani munafunci haka in yana da shi yana da shi in bashi da shi bashi da shi ba magana wai irin ya zo ya rinka min ƙarya akan abu ko kuma nima haka muke rayuwa ni da shi gaskiya sosai Rayuwa mu gani sha'awa kafin daga baya abu ya zo ya barbare amma ya kashe miki kuɗi ne haka gobe ko ɗaya ba shi da shi ba shi da kuɗi ba shi da kuɗi gaskiya because ba ma shi da aikin yi a lokacin is jobless <laughs> karatu yake ɗalibi ne hmm. ya gama a lokacin ba manta ba shekarar shi ashirin da uku ya gama a first degree ɗin shi a Bayero University yana masters so baya aiki a lokacin gaskiya kuma ba shi da kuɗi ba wani abu yake bani ba sai dai like idan wasu ta ba shi kuɗi wani lokacin hakan zai zo ya ce mutu gashi ko mu raba ko ya bani ni ma haka dai muke yi da shi rayuwar mu dai ba da ƙarya tsawon wani lokaci kuka ɗauka kuna soyayya da shi kusan shekara mu biyu a haka kusan shekara uku ma zan ce maka ba shekara biyu ba gaskiya to ya kai shekara uku menene kuma ya faru eh bayan min shekara ɗaya da shi muna soyayya lokacin an rabu da mun na rabu da wancan mun dawo yan gidanmu kowa ma ya haƙura har yana ma zuwa zance wurina kuma ya zama normal ba wani irin ko wani ya tsungumi shi ko wani abu ni ma haka Su muna rayuwa sai na matsa mishi a kan sai mun je ni genotype da ni da shi mm. sai ce mishi ba zai je ba da na takura na takura sai ce mun to shi kenan sai muka tafi da shi muka ji ina zuwa bayan an ɗauka jinin mu da ni da shi sai mama ta kirawo shi tana airport ya zai ɗauko ta tara daga abuja sai ce mun bare je dawo in jira shi anan sai na jira shi kafin ya dawo sai result ɗin ya fito aka bani ana bani da na duba sai na ga shi as ni ma as so hankali na sai tashi sosai a lokacin sai na fara kuka na kuka sosai sai na kira shi a baya sai ce min lafiya sai na ce mishi ai result ya fito sai ya ce me ya faru na kasa faɗa mishi na kuka sai ce in kwantar da hankali na in faɗa mai sai na ce mishi um, result din nan fashi as ne na as sai ya ce min ai ƙarya ne ba zai yiwu ba a lokacin sai ke tambayar mamansu sai ke ce mamansu mama wai genotype ɗinmu na gida da aka yi mana gaba ɗaya um, menene result ɗin nawa sai ta ce mishi AA eh, eh. sai ce sai ta ce me ya faru sai ce mata ai mun je ni da ni da shi mun yi sai aka ce ASAS sai ta ce ina muka je sai ya faɗa mata sai take ta faɗa ya za mu ringa zuwa ƙaramin asibiti ana duba mu haka da sauransu ya ce zai yi a ƙara yi mishi ni ma zan je a ƙara yi shi bai da wannan result ɗin ba in daina kuka ya ce to amma tsaya tukunna ma ba ma wannan ba da kike kuka ko ma haka ne result ɗin asas ɗin ne a tunanin ki wannan zai iya sawa in rabu da ke yanayi shiru sai ya ce to ki cire wannan a cikin ranki ko da ki kaske sa ma a ranki ko da hakan ta kasance duk da ba haka bane ba amma ba zai taba sawa in rabu da ke ba ina nan akan na ina son ki me ake gudu ne ba sikila bane ba yaran da za a haifa to ni dama ba mutum bane ne son 'ya'ya da yawa yara biyu uku ma sun ishe ni wato yi miki alƙawarin yawa ya dinga encourage tare like tun a lokacin ma ni na riga na fara cire shi a raina because na san abin ne wanda ba zai yiwu ba ASAS na san gidanmu na san gidansu so amma ya dinga encouraging dina ka gane akan shi ba zai taɓa rabuwa da ni ba wannan ba zai sa ya rabu da ni ba don haka a lokacin ki baki faɗa ba a gida ban faɗa ma kowa ba ko gida ban koma ba lokacin ya dawo ya zo ya ɗauke ni zai ce min in shiru ka in faɗa ma kowa ma Wannan in ma za a faɗa ɗin ma bari sai mun je mun ƙara confirmation akan cewar haka ne ko ba haka bane ba so sai muka ƙara komawa muka je aka yi mana aka ƙara tabbatar da haka ne shi AS ne AS mun canja eh, waje kenan ko kuma wajen eh, mun canja guri sai muka aka ƙara tabbatarwa abokin shi ya zo gida ya ƙara ɗaukan jinin shi ya je asibiti ya ƙara yi kawo mishi ya ce mishi ai result ɗin nan fa haka yake sai ce mun to gaskiya kar in faɗa wa kowa shi kuma shi wannan ba zai taɓa sawa ya rabu da ni ba ya yi min alƙawari kaɗin faɗa makuwa so a lokacin hankali na ya tashi ni ma sai da ya nuna min cewar gurin da aka yi mana tas din nan kawai mashin ɗinsu ba daidai ya bayar ba da na je makaranta ni da ƙawayena sai aka ƙare min a makaranta da aka ƙare min a makaranta sai malamin mu yake ban shawara sai na ce mishi ai malam kaji kaji amma babu wata hanya da ake bi da za mu iya yin aure wanda ba za a iya samun sickle sal din nan ba sai ya ce ai ba zai yiwu ba sai ya ce min ana iya yin aure AS da AS har a gama haihuwa ba a samu skill ba ana kuma yin aure as da as a samu wannan skill amma me abu mafi sauki da ake so shine a kiyaye kar a yi din duk da komai yana iya faruwa babu abin da Allah baya yi sai ya ce min in yi haƙuri in rabu da shi a so samu saboda ita soyayya tana gushewa domin da ba ta gushewa da ba za a dinga samun saki ba babu irin abin da bai faɗa min ba amma ban yadda ba ni ris na shiru na kawai na suka dinga bani shawara Hafsat ya haƙuri kaza kaza kaza kaza waye waye na ce to kenan, ban dai yadda ba Hafsa da Hafsa suka dinga encouraging dina akan ki bari kin ji kin ji kaza kaza abinda malam ya faɗa da sauransu na ce to na nuna musu kamar na yadda hmm. to tunda yanzu kin samu wannan shakku ya so ta ci gaba da kasancewa mun ci gaba da soyayya da shi ba wanda ya sani har kusan shekara biyu bayan yin wannan jan taifin da muka je muka yi da shi sosai daga baya kawai sai na ga yana irin caccanjawa ka gane irin ko a waya in za mu waya da shi sai irin ya ce min daga idan ya kira ni a waya ka ko idan mun gaisa ko na kirawo shi mun dan gaisa sai ya ce min to an ji mama yi waya ko sai ya kashe waya haka dai irin ya dinga caccanjawa dai da sai ya kira ni su nawa ka gane har damuwa ma nake wani lokacin ina cewa niki shi ya na ce in mutum je gurbi ta kiran shi kaza kaza to sai koma ma sai ni zan kirawo shi na kirawo shi kuma sai ya nuna min cewa daga mun gama waya zan kirawo ki mai waya an jima ko wani abu da sauransu so ba na jin daɗi abin yana damuna a raina sai daga baya da ya ce min kar in faɗa ma kowa akan maganar genotype ɗin nan shi ya fara kiran ba zan manta ba brother na ya kirawo shi ya ce mishi ai mun je fa mun yi genotype da ni da shi kuma shi as ne as kaga kenan ya fito da hanya karara ta rabuwa da ni ba tare da na yi mishi komai ba wanda da ya bar ni tun a baya ni har na fara sawa zuciyata haƙuri da dangana amma bai bar ni bai ce ya yi min alƙawari kuma daga baya ya zo ya saba alƙawari ya ce kaga ya kawo ya kawo abin da zai raba ni da shi cikin sauƙi ka fahimta ta yadda a gidanmu ma ba za a yarda ba a gidansu ba za a yarda ba shi ya kawo da kanshi ba wani ya kawo ba so ban ji daɗi ba gaskiya kuma na sha wahala sosai akan wannan abin da ya faru shi a lokacin ya aka yi ce a gidan ku. tun da har shi ya faɗa da bakinsa ya ce mun je mun yi da shi shi as ni ma as don haka sai baban ya kira wani ya tambaye ni ya ce min ga abin da yake faruwa abin da yayin ya zo ya ce shin haka ne ko ba haka bane ba sai na ce haka ne tabbas an je an yi test ya ce in kawo mishi ma zantar na je na ɗauko mishi na kawo mishi ya gani ya ce to yanzu wannan maganar ina so ki sa a ranki babu ita ta mutu kaga yayi amfani da wannan damar ya sa tun a gidanmu ba ma ta gurin shi ba a gidanmu an ce babu maganar wulakanci kenan ya shigo ciki da yaudara da cin amana amma ki a lokacin baki gano ko yayi wata sabuwar budurwa bane ko ka ni ban sani ko wata sabuwar budurwa ko wani abu ba amma dai kawai ya bullo min da irin wannan maganganun da ban ji daɗin su ba like na ji ba daɗi fere da tunani ba ka tunani bayan nan kun ci gaba da yin magana ya kirawo ni a waya yana so zai yi min magana wai in yi haƙuri kaza da kaza rayuwa ce kawai ya yi lissafi ya ga bai kamata ba mu zo mu yi aure ni da shi asas menene da sauransu waya baya wanda tun a baya tun a baya bai san da haka ba sai a yanzu ya san da haka sai daga baya sai na gane cewar ashe budurwa yayi budurwar da yi abin da zai baka mamaki shine yar uwar shi ce wadda yana yawan bani labari akan mahaifiyar yarinya cewar yayan shi ya taba neman auren yarinya mama ta ce ba zai aure ta ba ba zai aure ta ba saboda mamarsa devil ce waye da sauran su kaga ni irin fata da hali din su ashe daga baya bayan su ta yi aure tana auren commissioner ne take aure ka gane so ta samu kuɗi sosai maman yarinya sai ya ga yarinya ya ce na san yarinya aka haɗa abin gabaki ɗaya da haɗa abin da komai bai fi sati ɗaya ba wannan yarinya yake so saboda abin duniya yanzu ke kina ganin kuɗi ya bi ya sa ya ba kuɗi ya bi in da abin duniya sa abin duniya muna tare da kai muna yi rayuwa da ni da kai ni ina tare da shi wanda na yake so na wanda na faɗa maka son raina a baya wanda na rabu da shi saboda shi yana da kuɗi sosai ba ƙaramin mutum bane ba babban mutum ne amma na rabu da shi na kyale shi wanda idan ya zo zance wurina at least abin da yake bani duk zancen duniya idan ya zo wurina yana bani naira dubu hamsin duk zance na duniya idan ya zo wurina shi wancan shi wancan saurayina na Abuja eh, amma kika sarayar da shi amma na rabi da shi na kyale shi yau idan waya ta fito na ce mishi ina son ta haka zai tura kuɗi a kawo min wannan waya duk abin da na ce mishi ina so yana yi amma yanzu amma haka dai bris baya gaba na bai dame ni ba kuma na so shi tsakanina da Allah zuciya ta ɗaya Amma ba abin hannun shi ne yanzu ke tsakani da Allah zaki auren AS din kuma ni yanzu ba zan iya auren AS ba na riga na gama gaskiya ba zan iya ba yanzu kin sake samun wani sabon saurayin ne ko kuwa to maza dai ga nan Allah na tuba astaghfirullah abin ne sai a hankali hmm. ba ki sake samu ba kenan ina tsoro gaskiya ina tsoro maza ba su da tabbas ba su da alƙawari ba su da alƙawari ba su da amana ba a ce ke ma kin karya alƙawarin wancan ba ne yasa ki ga sakayya wani alƙawari na karya na shi wancan matafiya ba karya mishi alkawari ne ba ka gane san shi kika daina san shi ita zuciya ai ba ta da ƙashi kuma shi so halitta ne so na ji wancan nake so ba shi nake so ba kuma ban faɗa mishi ƙarya ba ban yi mishi ƙarya ba babu yaudara na fito na faɗa mishi sani shi ma wannan yanzu ko ya ji ekwa mashi yake so ita yake so ma wannan. kuma abin duniya ne kuma duk wanda ya bi abin duniya ai ya san makomarsa a ƙarshe ba sani ne bai yi ba yanzu a ƙarshe wa shawara zaki ba wa sauran 'yan mata irin ki? To shawarar da zan ba wa 'yan mata kawai shine kar su dinga bin zancen samari saurayi ya zo ya faɗa miki cewar wai ina son ki daga ke waye waye ko ya zo ya dinga miki daɗin baki sannan magana ta biyu ita ce akan genotype ɗin nan kawai idan kika je kika yi genotype da ke da saurayin ki kika gano cewar shi AS ne ke ma AS ne to mafita ɗaya kawai shine ki haƙurƙurtan ma zuciyarki ki yi haƙuri wanda ni ma da na yi haƙuri tun a bayan ban biye ta tashi ba ya ban tsinci kaina a wannan halin ba